This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asari da fatan kuna lafiya. Suna na sarfili hashin gumel tare Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana sha 19 ga watan Afrilun shekarar da hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. kafofin yada labaran amurka sun ambato wasu jami'an isra'ila da na amurka da ba a bayyana sunayensu ba suna cewa isra'ila ta kai wani hari ta sama a cikin kasar iran a yau juma'a akalla mutane takwas ne suka mutu a wani hari da rasha ta kai cikin dare a yankin dnipro tatorovich da ke tsakiyar ukraine kamar yadda jami'an ukraine suka bayyana a yau juma'a Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta amince da wani nauyin allurar rigakafin cutar kwalara da ake amfani da shi sosai wanda zai iya taimaka wajen magance waitar masu kamuwa da suka rage yawan allurar rigakafin a duniya. To kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa yayin da gwamnatin Najeriya ke cewa ta karya lagun 'yan bindiga tare da ceto dukkan waɗanda ake garkuwa da su wasu 'yan Najeriya sun mai da martani da cewa. 'ya'yan makaranta da aka ɗauka daga birnin yawuri har yanzu akwai su da ba a sako ba wayancan na kuriga wasu aka sako ba a sako wasu ba wayan da aka ɗauka a gusau ka san ba dukansu aka sako ba haka kuma za a ji cewa yayin da ake kyautata zaton cewa aikin samar da ruwan sama ta hanyar narkar da ruwan da ke daskara a cikin giragizai ne haifar da ambaliyar ruwa a dubai akwai jita-jita cewa akwai cloud seeding da aka yi ko da shi ke ba tabbas ko cloud seeding din ne ya jawo ruwan ko kuma dai yin Allah. To daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari wanda zai sauka a ƙasar Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu raro kuke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ambato wasu jami'an Isra'ila da na Amurka da ba a bayyana sunayensu ba suna cewa isra'ila ta kai wani hari ta sama a cikin kasar iran a yau juma'a lamarin da ya faru cikin dare shine harin ramuwar gayya na baya-bayan nan tsakanin abokanan gabar yankin biyu sai dai a yau juma'a tehran ta mayar da lamarin wasa tare da nuna cewa ba ta da shirin mayar da martani jaridar new york times da washington post sun ambato jami'an isra'ila na cewa isra'ila ta kai hari ta sama a iran kafofin yada labaran amurka da dama sun ambato jami'an amurka suna bayyana harin a matsayin na makami mai linzami ba dai gano wurin da isra'ila ta kai harin ba ko aka auna kimanin sa'a guda bayan bayyanar rahotannin boa ta tuntuɓi wani mai magana da yawon rundunar sojojin isra'ila amma ya ce ba zai iya cewa komai ba a wannan lokacin har ila yau babu wani ƙarin haske da gwamnatin biden ta yi a bayyane kan lamarin na iran Akalla mutane takwas ne suka mutu a wani hari da Rasha ta kai cikin dare a yankin Dnipropetrovsk da ke tsakiyar Ukraine, kamar yadda jami'an Ukraine suka bayyana a yau Juma'a. Ma'aikatar lamuran cikin gida ta Ukraine ta ce, an kashe mutane shida da suka hada da yara biyu a yankin Sinilkibishki da ke kudu maso Dnipro, yayin da aka kashe wasu biyu kuma a Dnipro. A wani sako da ya aika ta kafar sada zumunta. shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau juma'a cewa harin ya lalata wani gini da tashar jirgin ƙasa a dnipro babban birnin yankin dukkan ƙasashen da ke bada tsarin tsaron sararin samaniya ga ukraine duk shugaban da ke taimakawa wajen shawo kan abokananmu cewa kada adana tsarin tsaron sararin samaniya a ɗakunan ajiye kaya amma a tura su zuwa ainihin birane da al'ummomi da ke fuskantar ta'addanci sannan duk wanda ke taimakon tsaron yana ceton rayuka ne da ya faɗa a shafukan sada zumunta yayin da yake roƙo ga abokanan kawance don inganta tsaron sararin samaniya labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba, Hafiz zai sake damar da karshen labaran duniyar. Kafin nan yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan har-haren da 'yan bindiga a sassa daban-daban musamman a yankin Arewa. Wasu sun nuna takaici akan kalamu babban mai baiwa shugaban shawara kan tsaro Nuhu Ribadu na cewa gwamnati ta karya lagon 'yan bindiga. Kuma ta kubatar da dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su don neman kuɗin fansa. Mai bayar da shawarar ga shugaban ƙasa ya furta haka ne a Sokoto lokacin da yake gabatar da maƙala. kan matsalolin tsaro a jami'ar Usman ɗan Fodiyo. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Gwamnatin Najeriya ta jima tana cewa tana samun galaba ga yaƙi da take yi da 'yan bindiga duk da yake jama'a na ci gaba da ganin yadda 'yan bindigar ke cin karen su babbaka a wasu yankunan ƙasar. sai dai ga alama har yanzu gwamnatin tana kan bakarta domin mai baiwa shugaban kasa shawara kan tsaro nuhu ribado ya ce yanzu sun karya lagon 'yan bindiga a sassa daban-daban da ke fama da matsalolin rashin tsaro musamman a arewacin najeriya har ta kai ga babu mutum ɗaya hannun 'yan bindiga da sunan garkuwa domin neman biyan kuɗin fansa yanzu a arewa kusan za a ce duk wanda yake victim ko wanda aka kama don kidnapping duk an sake su duk kamar students yaran makaranta organized kamar villages da ake kama ko ƙauyuka yanzu ɗaya ba wanda za a ce yana cikin tsare kuma ba a ba kowa kuɗi don a ce an cire mutum babu wuraren nan dukan da kuke a cikin sokoton nan a zamfara a kaduna a haiwaye duka an samu wannan abubuwan ne alhamdulillah sai dai masu bibiyar lamuran rashin tsaro irin farfesa ma'azu shamaki sakataren kungiyar da ke fafatakar ci gaban gabacin sokoto yankin da jima yana fama da matsalar rashin tsaro na ganin cewa kalaman nuhu bado abin ban tsoro ne a tsaye idan gaskiya ce kowa ya sani idan na shi ɗaya ne abba a ɗauka ba kuma kowa sa abin da ake ciki ba za mu hana shugabanni su faɗi abubuwan da suke faɗi ba abubuwan da suke so amma kai ka sani a halin da ake ciki yanzu hatta da 'ya'yan makarantar da aka ɗauka daga birnin yawuri har yanzu akwai su da ba a sako ba wayancan na kuriga wasu aka sako ba a sako wasu ba wayanda aka ɗauka a gusau tarayya ta gwamnati gusau ka san ba dukansu aka sako ba da wurare dai da dama wanda yake kai ka sani suna nan. Jama'a dai na ganin ko bayan ɗaiɗaikun jama'a da aka sacewa har yanzu akwai raguwar 'yan mata makarantar Chibok da suka share shekara goma cur da sacewa ba a ceto su ba. wani batu da mashawarci na shugaban kasa ya yi kan tsaro shine cewa yanzu an samu yalwanta tsaro ta yadda mutum kan iya tafiya cikin dare babu fargaba to sai dai ko a daren jiya an samu rahoton 'yan bindiga sun ci zarafin jama'a a yankin isa kamar yadda sanatan yankin gabacin sokoto ibrahim lamido ya tabbatar a jiya da aka gaya man cewa ga abun da ya faru wallahi na kwana cikin bakin ciki daban da takaici na tabbatar da cewa matakin da mun ka ɗauka za mu kai ƙarshen su da yadda ubangiji wannan abu abu bakin ciki ne abun takaici abun bahaushi abun allah wadda waɗannan 'yan bindiga zan ce maka wannan gehe namu sun ci mu sun kashe mana al'umma. Haka ma wani mutumin na Isa ya ce magana rashin tsaro ga Isa sai dai Allah ya yi wa jama'a gata. Saboda kaga yanzu tun daga gidan Sale shekaran jiya sun kai wani hari sun kashe mutum hudu sun tafi da mata da yara kusan arba'in sannan sun kona motoci guda shida yanzu haka wajajen su cohi akwai wanda aka kama in ka daga nan su wajen gidan su abin nan girnashe tsohon gari da sabon gari mutanen ma duk sun watse amma maganan gaskiya mai ba shugaban kasa shawara wannan wani abu ne da yake can su amma mu da muke nan mu muka sani muke ciki dan matsala akwai matsala gaskiya yanzu matsalar ne ta rashin tsaro na ci gaba da hanawa jama'a bacci da idanu biyu rufe a wasu yankunan Najeriya tare da jefa tsoro a cikin zukatan al'umma Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya da allurar rigakafin cutar kwalara da ake amfani da shi sosai wanda zai iya taimaka wajen magance waitar masu kamuwa da suka rage yawan allurar daga kafin a duniya da aka ajiye tare da barin kasashe matalauta suna ta kokarin shawo kan annobar hukumar who ta ba da izinin yin allurar daga kafin wanda kamfanin eu biologics ya samar wanda kuma ya sanya tsarin da aka yi amfani da shi yanzu a makon da ya wuce sabon nau'in allurar mai suna eu bicol s tsari mai sauki wanda ke amfani da kayayyakin haɗin 'yan kaɗan yana da arha kuma ana iya yin sa da sauri fiye da tsohon nau'in allurar a nuna cewa allurar rigakafin tana taimakawa wajen hana cutar gudawa a cikin binciken da aka yi a mataki na ƙarshe a nepal amincewar hukumar who na nufin hukumomin bayar da agaji kamar gabi da unicef yanzu za su iya saya wa kasashe matalauta daga ƙarshe daga jihohi masu nisa da ke tsaunukan himalayan a arewa zuwa kudu mai nisa miliyoyin indiyawa ne suka yi jerin gwano a rumfunan zaɓe a yau juma'a a zaben da aka fara zagaye na farko wanda ake ganin firayim ministan ƙasar narendra modi ne ke kan gaba sosai zaben ya hada da jam'iyyar modita bjp ko bahartiya janata party da za su fafata da indian national development inclusive alliance a ɗunguwar jam'iyyu sama da dozin biyu da ke da suna indiya 'yan adawar na fatar kayar da modi da ya shafa sama da shekaru goma a kan karagar mulki tare da alkawaran magance batutuwan da suka hada da rashin aikin yi da matsalar tattalin arziki tsakanin talakawa Karshen labaran duniyar kenan. Muhammad Hafizu Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla biyo bayan wata gagaruma ambaliyar ruwa da ba a taba ganin irin ta ba a kasar dubai wadda ake kyauta zaton cewa aikin samar da ruwan sama ta hanyar narkar da ruwan da ke daskara a cikin gizagizai ne haifar da ita a faɗin kasar babban editan sashen hausa alheri grace abdu ta zanta da wani mazaunin dubai wanda ya nemi a sake sunansa kuma ya bayyana mana irin halin da suka tsinci kansu ciki yayin ibtila'in akwai jita-jita cewa akwai cloud seeding da aka yi ko da shi ce ba tambas ko cloud ceiling din ne ya jawo ruwan ko kuma da yin Allah amma abin da na fahimta shi ne ruwan ya dan zo da dan yawa wanda duk harkoki ya dan tsaya domin ba hanyar da motoci za su bi kuma akwai motoci yawa yanzu duk suna na kan hanya domin wannan kuma an dan samu wurare da wanda ni ba zan san duka ba da aka samu wannan ambaliyon ya affectin Ɗansu amma i think suna da rapid response wanda allah ya sa suna ta kokari a ga cewa dai ya affectin rayuwar yau da gobe ba sosai kuma a yau yanzu kowa ya koma aiki mm. kamar kwana biyu kwanaki ne kawai aka dan ce a yi aiki daga gida amma yanzu kowa ya koma kuma yanzu ba ruwan kuma gashi an samu rana so yanzu da abin akwai sauki sosai alhamdulillah iya sanin ka akwai uh, asarar rayuka da aka samu da sakamakon wannan ambaliyar ruwa gaskiya ni ban ci wannan ba amma na san na buce da ɗan dama amma na rayuwa ban ci ba yana iya yiwa amma ni ban sani ba duk lokacin da aka sami wani bala'i farat ɗaya mutane eh. sukan shiga halin kakanika yi musamman waɗanda sai sun fita yau da kullum sukan samu kayan masarufi da dai sauransu ya kai ji ko kuma ka gani rayuwa ta shafi al'umma kisa dama zama irin zaman da ake a ƙasar nan kowa na da kamar abinci da zai dan ɗauke shi ya dan lokaci kaɗan ko a ce kamar sati ko kwana uku zuwa kamar nan haka tunda kuma eh, tsarewa da aka ce mutane kasu je aiki domin ambaliyan na kwana biyu ne na ke to yanzu kuma kowa ya koma aiki yanzu kome is almost normal sai dai akwai hanyoyi wanda aka dan rufe domin a yi gyara ko kuma a dan eh, a yi kokarin cewa hanyar ba zai kawo wani illa ba ko ya cutar da al'umma shi kenan hmm. amma banda harkar yanzu komai ya koma kamar na da kuma yara an ce su yi karatu daga gida ba ma'aikata ma wani zai wahala su ma da gida waɗanda suke da yara a makaranta ƙananan yara da suke tafiya makaranta yaya ake gudanar da harkokin ilimi a wurin domin idan aka ce farar ɗaya yara su zauna su yi karatu a gida ko ma'aikata su zauna su yi ayyuka a gida ya zama kenan akwai wani ingantaccen shirin da in an samu yanayi irin haka za a iya yi ba tare da wata matsala ba harkokin karatu suke gudana a wurin tun lokacin eh, covid nake ganin sun riga sun ɗauki matakai da wanda in ji wani abu ya faru farafte eh, za a ɗan san me za a yi na ɗaya na tallafawa mutane da kuma ba da shawarwari yadda mutane za su bi da rayuwarsu na yau da gobe kuma gaskiya sun yi ƙoƙari suna kokari har yanzu kuma suna ci gaba da ƙoƙarin domin su ga cewa ko da wani abu ya faru suna da perfect or almost perfect uh, emergency response wanda ko ina ake za a je a taimakawa mutanen wani mazaunin da bai kenan a tattauna wasu da alheri wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wanda yanzu anan washington dc a wugun muke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba masu sauraron wannan shiri mai tarin albarka na da dan gari wanda gidan radiyon sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da ke gunduman columbia yake kawo muku a daidai wannan lokacin musamman haɗin gwiwa da gidan radiyo na dash radio da ke ƙasar kamaru wanda ake kama shi a mita tara da digo tara a ƙaramin zango yau dai muna tare ne da alhaji bala mai anguwan marobiya masanin harkokin tarihi barka da shigowa wannan zaure namu da muke watsa shirye-shirye kai tsaye alhamdulillah shukuran muna maka maraba da zuwa eh, wato kana mun tambaya game da garin yabasi garin yabasi wato akwai tarihi da yawa waɗanda iyaye suka gaya mana game da wannan garin gari ne mai arziki da gaske musamman ma na gonaki suna da arzikin gona da kuma suna da ruwa suna da kifaye da kuma su kadodi a cikin ruwan tasu to saboda hakan nan gari ne wanda yake hausawa sun zauna da waɗanda suka tayar a gurin wanda suka karɓe su sun yi zaman lafiya ya kai hausa Sabon ma suna da zango har kusan guda biyu akwai tsohuwar zango ya eh, ganin ta yabasi akwai tsohuwar zango wanda ake kiranta dogbele mm. akwai kuma wata sabon zango wanda aka bude ta cikin gari can wanda ake kiranta banya an yi cuɗanya. To washin a wannan gari Hausawa ne kawai suka samu karbuwa a wannan garin ko kuma akwai waɗansu kabilu da sauran da ya rika a wannan gari. Akwai dukkan kabilun ƙasan Kamaru haka har da waɗansu baƙi ma waɗanda suke ba 'yan ƙasashen Afirka ma ana samun su a wannan garurukan. Mm. Ya waɗanda suke shungula suke harka. na kasuwanci hmm. akwai kuma 'yan aikin gwamnati waɗanda suka tashi daga wani gari suka isa wannan garin gwamnati a tura su aiki waɗanda su ba garin su bace zuwa suka yi aikin gwamnati har ya zama tuma sun yi haifafe waɗansu sun tafi ritaya ba su koma ba ma sun gwammace su zauna nan sun saba da garin saboda ɗaukaka da aka yi musu a wannan garin ya basi. bayan ka ce akwai waɗansu abubuwa kamar maganan noma da kiwo da kuma arzikin itace da, kuma dabbobin ruwa ko to shin wannan gari matasa sun samu aikin yi ne domin ci gaban rayuwarsu eh matasa suna kokari akwai waɗanda suke aikin gona akwai kuma kasan yaran yau yawanci kuma sun fita sun tafi turai waɗansu sun fito kuma suna binni nan suna neman kuɗi a kodan kuma suka shaura suke aikin gona can saboda akwai goro akwai tumba akwai kuma kifaye da suka dodi a cikin ruwan tasu to bayan akwai waɗannan abubuwa ga baki ɗaya na arziki idan muka yi hange ta wajen bangaren goro kasan goro wata tsohuwar kasuwanci ce wanda al'umman hausawa suka runguma tun tali-tali to shin ana shigowa daga kamar kasar najeriya kasar ghana da sauran kasashen nahiyar mu ta afirka domin gudanar da wannan kasuwanci din a wannan gari na yabasi kasan ita yabasi ta yi tasiri zamanin da iyayenmu kakanninmu wannan kasuwan suka dinga yi wannan nema ya kai su neman goro da haure da kuma nan ma aka samu fatake waɗanda kuma sun iya kama su kifi da su kada har ya zamanto akwai daga cikin wannan hausawan akwai ni shararren bahaushe da ya tasiri wanda ake kiransa ibrahim malam ibrahim mai radio wanda ya dinga kama kada a cikin wannan ruwan akwai wata kada ma da ta dinga damun 'yan kasan ana kiranta bama shi wannan malam ibrahim ne ya cafke wannan kadan to saboda hakan nan su waɗannan nan 'yan garin suna son hausa da gaske sun zauna lafiya da hausawa hausa suna kokari suna da arziki da gaske a garin to shi dai yaran ba su zama duka sun fifita binni mm. don da na isa garin na ga ga arziki ga goro ga daji ga tumba ba abinda babu a zangon su to amma ba su nan duk sun watse sun shaura kaɗan ne suka shaura to amma alhamdulillah akwai zango akwai masallaci akwai kuma ma sarauta ta wannan garin akwai bahaushe wanda yake sarauta a garin din. Mm, to yanzu wannan gari zai yi kimanin kaman shekaru nawa da aka kafa wannan gari na yabasi. eh garin yabasi ban da tabbas amma tsohon gari ne wanda jamusa sun zo sun samu garin hmm. to idan ka duba yau tafiyan jamusawa barin kasar nan kusan shekara ɗari da hamsin da wani abu kenan ko hmm. ko kasa da haka to hmm. shekaga cewa tsohon gari ne ya fi shekara ɗari da hamsin wannan garin ta ya basi. to yanzu kaman kilomita ke da shi kilomita nawa ke da shi tazara tsakaninsa da babban birnin kasar kamaru ya wunde da kuma jihar da wannan gari yake kafe jihar littoral duwala kenan eh, ita dai yabasi a jihar littoral take wato region din littoral ita take iko da yabasi tashi daga littoral zuwa can tsakanin kilomita 65 ne sa a kuma tashi daga nan zuwa ya wunde za ka haɗa dai kilomita da 260 hakan nan mm. a jin da yake to uh, wannan gari na yabasi wanda yake da tarihi yanzu waɗanne al'amura ne yake karɓuwa musamman na kasuwanci tunda yake akwai su itacen tumba wanda ƙasashen duniya manya suke amfani da waɗannan uh, sinadari na waɗannan itatuwa ɗin da yake kafa a wannan gari na yabasi Eh, yanzu dai harkan da ake na gai ke wuce ke wucewa sosai manyan 'yan kasuwa so suke harkan tumba mm. suke yanka su itace da kuma kananan 'yan har kasuma suna zuwa sayan itatuna suna shine fi wucewa wannan garin mm. da kuma wa 'yan gona masu aikin gona suna nan a garin suna kamar su ayaba mm. suna fitowa da shi suna shukawa nan yana fita yawa da goro ma ina fita yawa amma goron bai fita kamar da yawa saboda ka san lokacin da aka ce maka akwai kakao ma da su kafe duka ina fita hmm. yawa to wani shawara za ka ba wa su mazauna wannan gari na yabasi wajen ganin cewa sun tsira da rayuwarsu a wannan garin eh, wato shawara da za a iya ba ma 'yan yabasi shawara guda ɗaya ne 'yan yabasi hausawan yabasi su koma su ta da gida yawa gida na nan akwai amfani su samu su haɗa kansu a gina masallacin garin da na gani masallacin garin na da ɗan matsala a samu a gina shi yawa tun aka gina masallaci a samu kuma 'yan kasuwa masu kaman gashin naman nan a tada zango mutane za su dinga zuwa suka je suka ji cewa akwai nama cikin angon hausa ana gasa nama za su dinga zuwa suna saya a samu masu yin aikin shayi duk dai a haɗu to sai anguwa ya tashi To yanzu ta bangaren gwamnati ya kake ganin gwamnati tana wani hoɓasa kuwa domin gyara wannan gari na yabasi tunda yana da waɗannan abubuwa na tattalin arziki? Eh, to ai ka san akwai wani dan siyasa da ya taba cewa su yau gwamnati ta kare musu komai dama abinda suka dinga kuka hanya mm. suna da abinci to ba hanyar fitowa da kayayyakin abincin su mm. to yau ya zamanto ya da in ka tashi zuwa ya basi kakon biyu a hanya kana ta shan wuya kwana biyu ma a cikin wahala kake cikin tabowa ita tura mota to yau gashi alhamdulillah in ka tashi garin nan karfe shida goma dai kana ya basi to kaga ni kaina na tafi na gani hanya ne har can ya bace to saboda haka gwamnati ta yi aiki sosai in aka ce maka hanya na nan za ku ku fito da abinci to ko me zai yi to ni kam ban da wani magana da zai ma gwamnati ga kuma makarantar kama kifaye da kuma makarantar gona wanda tsohon shugaban kasan kamaru ahmadu ayijo ya gina da shi wannan sabon shugaban shi ma gina makarantar kama kifaye da kuma university din technology na sha'anin kifi da waɗansu eh, na zamani duk gashi nan kuma bayan haka akwai waɗansu kuma abubuwa da yawa da suke akwai wani ma bangare ta yabasin din ana kiransu noro norma gombe hmm. a nan ma an ce an samu ma'adani akwai abubuwa da aka samu duka gwamnati zai yi aiki da wannan kuma akwai hanya da suke so su yi ka shiga ta nan kai in ka tashi duwala za ka je bafusam wanda ya shiga ta nan ya je riga ka isa bafusam hmm. saboda akwai hanya da yake fita a kasan garfi ta nan akwai hanya da yake fitowa isa lumtanan menene fatan ka ga al'umman kamaru da kuma wannan gari na eh fata na da al'umman kamaru Allah ba mu zaman lafiya zaman lafiya ita ce ginshiki mm. don zaman lafiya ta fi zaman dan sarki mm. idan babu zaman lafiya ba abin da za yi idan zaman lafiya ta zo to kasan ya basi ma komai zai yi ba ya basi ba ma kawai kamar duka ga baki daya mm. abin da zan iya ce kenan kuma Allah ya kare mu da tashi hankali da wani fitina da wani abin da zai zo da tsanani allah ka mana shi da sauki To, madalla, kun ji karshen tattaunawa mu da Alhaji bala mai Angoma Robia akan wannan gari na Yabasi. wanda yake da tarihi kwaya da gaske kuma tsohon gari ne sannan kuma a tura mulkin malaku su ne su ma sun samu wannan gari na yabasi kuma sun gudanar da harkokinsu a wannan garin da fatan cewa za ku ci gaba da sauraron wannan shirin mai tarin albarka na da dan gari wanda ni muhammad awal garba na jagoranta daga nan ƙasar jamhuriyar kamaru da wannan nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani loto idan allah subhanahu ta'ala ya nuna mana madalla To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu kuke aiko mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau cewa yi, Allah ka taimaki al'ummar Gaza bisa mawuyacin halin da aka jefa su Allah ka zama gatansu ya ba su nasarar kare kansu don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saƙo daga Nazir Abubakar Sabon Gusau. sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Muhammad Salihu na na namo da jihar Zamfara ya ce hakika muna farin cikin yadda darajar kuɗin ƙasar mu naira ke ci gaba da farfadowa bayan mummunan hawa farashin da ya haifar mana muna fatan 'yan kasuwarmu za su sanya tausayin al'umma da kuma kishin ƙasa a yanzu da farashin da ke ci gaba da karewa. saƙonmu na gaba ya fito ga Muhammad Salihu Kaura na da jihar Zamfara ya ce hakika muna farin cikin yadda daraja kuɗin kasar mu Najeriya naira ke ci gaba da farfadowa bayan mummunan hawa farashin da ta sashi shi ya haifar mana muna fatan yan kasuwar mu za su sanya tausayin al'umma da kuma kishin ƙasa a yanzu da farashin dala ke ci gaba da karewa. Saƙonmu na gaba ya fara da sallama ya ce murya Amurka. Cutar nana ta ɓullo a jihar Sokoto wadda ba a gane kanta ba. Ina al'umma jihar addu'a Ubangiji Allah ya kare su daga ita, kuma ya kare mu daga dukkan wasu cututtukan da ke duniya amin. Saƙo daga malam ango malamin makaranta ya wuri. Sakon haɗin gwiwa ya fito daga kwamarar Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya mamba na ƙungiyar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje turu da Sunusu madatai da Magaran da Haddabu mai kwamfuta mai yama da Bulama Cilum Galaba da kwamarar Ibrahim Lara Gabta. Suka ce VOA Hausa suna fatan kira ga 'yan sandan jihar da Magaran ya kamata su gaggauta sakin mamman sani dauda cin wazza da suka kama saboda ya rubutu a shafinsa na facebook ya faɗi gaskiya suna fatan allah ya musu ƙarshen wannan zalunci to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaice kafofin yaɗa labaran amurka sun ambato wasu jami'an isra'ila da na amurka da ba a bayyana sunayensu ba suna cewa isra'ila ta kai wani hari ta sama a cikin ƙasar iran a yau juma'a lamarin da ya faru cikin dare shine harin ramuwar gayya na baya-bayan nan tsakanin abokanan gabar yankin biyu sai dai a yau juma'a tehran ta mayar da lamarin wasa tare da nuna cewa ba ta da shirin mayar da martani jaridar new york times da washington post sun ambato jami'an isra'ila na cewa isra'ila ta kai hari ta sama a iran akalla mutane takwas ne suka mutu a wani hari da rasha ta kai cikin dare a yankin dnipropetrovsk da ke tsakiyar ukraine kamar yadda jami'an ukraine suka bayyana a yau juma'a ma'aikatar lamuran cikin gida ta ukraine ta ce an kashe mutane shida da suka hada da yara biyu a yankin sinilkibishki da ke kudu maso dnipro yayin da aka kashe wasu biyu kuma a dnipro 'yan sanda a birnin karachi mai tashar jiragen ruwa a kasar pakistan sun faɗa a yau juma'a cewa wasu yankunar bakin wake sun kai hari kan wata mota da ke dauke da wasu ma'aikatan kasar japan biyar amma dukkansu sun tsallake rijiya da baya ba tare da wani rauni ba wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa an kai ma'aikatan masu aikin har hada mota ne zuwa yankin masana'antu a babban birnin kasuwancin pakistan da sanyin safiya lokacin da aka yi wa motar su mai sulke hari Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta amince da wani nau'in allurar rigakafin cutar kwalara da ake amfani da shi sosai wanda zai iya taimakawa wajen magance yawaitar masu kamuwa da suka rage yawan allurar rigakafin a duniya da aka ajiye tare da barin kasashe matalauta suna ta kokarin shawo kan annobar. Hukumar da WHO ta ba da izinin yin allurar rigakafin wanda kamfanin Biologics ya samar. To madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu kama da dan Muhammad Hafiz Baballe ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni ta kuma haɗa shirin. Sai injiniyan mu ta yau Kila Williams. Daga nan birnin Washington DC ni sarfil Hashin Gumal ke cewa salamu alaikum.